Lahadi 17 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, Murtala ba makanan labarai. To sarfilo harsunan wuta sun mamaye babban birnin kasar Sudan a yau Lahadi yayin da mayakan rundunar tsaro suka kai hari kan shalkwatar rundunar soji karo na biyu a jere. Babban taron majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a kan sanya rusasshen birnin jerici jericho da ke gabar yammacin kogin jordan a matsayin wani wurin tarihi na duniya a kasar palestino matakin da kan iya harzuka isra'ila shugaban koriya ta arewa kim jong-un yana kan sa ta komawa gida a yau lahadi daga kasar rasha bayan kai karshen ziyarar kwanaki shida da ya yi a kasar to kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa jami'an tsaro a jihar bauchi sun samu nasarar kubutar da mutane 37 daga hannun masu garkuwa da mutane su waɗannan 'yan bindiga raɗe suka yi harbi wadda ya kasance suka tara su kusan mutum arba'in da wani abu suka sa kwantar da su a cikin ruwa tafi da su cikin daji haka kuma za a ji cewa majalisar dattawa ta karyata rahoton da ke cewa wasu sanatoci na shirin tsige shugaban majalisar dattawa gadswill a fabio lamarin da ya sa wasu ke cewa wannan abin da ya fito na furfushin kokarin kawar da shi godwin a fabio daga shugabancin majalisar dattijawa ba abin mamaki ba ne sannan kuma abin mamaki ne daga nan za mu ji cewa wasu kalamai da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo yi kan sarakunan gargajiya ya janyo cece ce, sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. Harsunan wuta sun mamaye babban birnin kasar Sudan a yau Lahadi. Yayin da mayakan rundunar tsaro suka kai hari kan shalakwatar rundunar soji karo na biyu a jere a ranar a cewar shaidun gani da ido a yayin da yakin ya shiga wata na shida. ana ci gaba da gama yanzu haka a wajajen shalkwatar rundunar soji tare da makamai iri daban-daban kamar yadda wani shaidun gani da ido ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp daga sudan a yau lahadin yayin da wasu kuma suka rawaito cewa ana gwabza yaƙi a birnin el obeid mai tazarar kilomita ɗari uku da hamsin a kudu Faɗace-faɗace tsakanin sojoji da kuma dakarun tsaro na rsf sun daɗa tsananta a jiya asabar lamarin da ya sanadiyar cinna wuta a wasu muhimman gine-ginen tsakiyar birnin khartoum a cikin wasu hotuna da aka saka a shafukan sada zumunta waɗanda kamfanin dillancin labaran na afp ya tabbatar da sahihancinsu an nuna yadda harshen wuta yake tashi a sararin samaniyar khartoum ciki har da hasumiyar babban kamfanin man fetur na nil alkaluma sun nuna cewa an kashe akalla mutane 7,500 tun somawar yakin tsakanin shugaban rundunar soji abdul fattah al-burhan da tsohon mataimakinsa kwamandan rundunar tsaro ta rsf Muhammad hamdan daglo a cikin watan afrilu babban taron majalisar ɗinkin duniya ya kada kuri'a yau lahadi kan sanya rusasshen birnin jericho da ke gabar yammacin kogin jordan a matsayin wani wurin tarihi na duniya a kasar falasdinu matakin da kan iya harzuka isra'ila wacce ke iko da yankin kuma bata amince da kasar falasdinu ba jericho na ɗaya daga cikin tsofaffin biranen da ake ci gaba da zama a doron ƙasa kuma tana cikin wani yanki na yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye wanda hukumar falasɗinawa da ƙasashen duniya suka amince da ita ke gudanarwa an ɗauki matakin ne a wani taron da kwamitin kula da kayayyakin tarihi na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar a birnin riyadh na ƙasar saudiya ƙarƙashin inuwar hukumar raya ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco isra'ila ta fice daga unesco a shekara ta 2019 tana mai zargin hukumar da nuna son kai da kuma rage alakarta da kasar mai tsarki har ila yau isra'ila ta ƙi na'am da amincewar da hukumar ta unesco ta yi wa palestino a matsayin mamba a shekara ta 2011 to amma isra'ila na ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar tarihi ta duniya kuma ta aike da tawaga zuwa taron da aka yi a riyadh ambaliyar ruwa a ranar lahadin da ta gabata a birnin derna da ke gabashin libya sakamakon fashewar madatsun ruwa biyu ta yi sanadin mutuwar mutane akalla dubu goma sha da uku a cewar jami'an agaji na ƙasa da ƙasa waɗanda suka ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru sama da mutane dubu goma ne suka ɓace wasu kuma na iya kasancewa a ƙarƙashin ɓaraguzan gine-gine kuma an ciro wasu mutane da dama daga cikin teku ƙungiyoyin agaji sun kuma yi gargaɗin cewa ambaliyar na iya haifar da yanayin da za su iya haddasa yaduwar cutuka na ruwa da kuma haifar da yanayin da masu aikin agaji suka ce zai zama rikicin jin kai na biyu bugu da ƙari samar da matsuguni da kai abinci da magunguna ga dubun dubatar waɗanda ambaliyar ta shafa na iya zama ƙalubale kungiyoyin kiwon lafiya sun buƙaci hukumomi da su guji binne dimbin jama'a maimakon haka su yi ƙoƙarin samar da alkaloman jana'iza wanda zai taimaka wa waɗanda suka tsira da rayukansu su guje wa damuwa da tunani. To nan ba da jama'a Murtala zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan jami'an tsaro a jihar Bauchi sun samu nasarar kubatar da wasu mutane 37 da 'yan bindiga suke garkuwa da su a yankin karamar hukumar alƙaleri tun ranar Alhamis. wakilinmu abdulhab muhammad na dauke da karin bayani comrade bala ibrahim mahmud shine kantoman riko na karamar hukumar alkaleri ya bayanin yadda aka gudanar da satan mutanen wa tawagar gwamnan jihar da ta ziyarci garin duguri domin jajantawa al'ummar dugurawan to na farko dai abun da ya faru shine wannan bayan allah yan uwanmu sun fito kasuwar marraban liman katago ne sun na dawa gida to wannan su waɗannan yan bindiga suka yi harbi wadda ya kasance suka tara su kusan mutum arba'in da wani abu suka sa kwantar da su a cikin ruwa bayan sun kwantar da su bayan an ɗauki lokaci suka da su kuma suka sa suka tafi da su cikin daji. A nasa jawabin a madadin sauran jami'an tsaro, kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi Awul Musa Muhammad ya yi bayanin yadda aka fafata da 'yan bindiga da jami'an tsaro a makoyarsu. To a gaida Abdullahi Muhammad to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Murtala ya da mana da karashin labaran duniyar. To shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Prime Minister Italiya Georgia Meloni sun yi rangadin wata cibiyar 'yanci rani a yau Lahadi a tsibirin Lampedusa na kasar Italiya. A baya bayanan da ya cibiyar ta cika sosai da bakin haure kusan dubu bakwai a cikin sa'o'i ashirin da hudu. Adadin da ya kusan daidai da na mutanen da ke zaune a tsibirin. Mazauna tsibirin da ke kudancin Italiya sun ce sun yi takaicin ci gaba da kwararowar bakin haure a ɗan ƙaramin tsibirin nasu. Tsibirin da ya yi fama da kurarar bakin haure na tsawon shekaru. lampedusa na da tazarar da bata wuce kilomita 160 daga tunisia ba abin da yasa ta zama zangon farko ga bakin haure da ke neman ingantacciyar rayuwa a turai da sauran wurare da yawa suna tafiya ne a cikin kwale-kwale marasa kyau kuma galibi jami'an tsaron bakin teku suna kamo su kuma da yawan su ba sa tsira daga tafiyar wanda ya rasa ransa na baya-bayan nan jariri ne dan wata biyar da haihuwa kamar yadda jami'ai suka bayyana a ƙarshe shugaban koriya ta arewa kim jong-un na kan hanyarsa ta komawa gida a yau lahadi daga ƙasar rasha inda ya kai ƙarshen ziyarar kwanaki shida da ya yi a ƙasar wanda ya haifar da damuwa a duniya game da cinikin makamai tsakanin ƙasashen biyu da ke takun saƙa da ƙasashen yamma kamfanin dillancin labarai na rasha ria ya bayyana cewa kim ya fara tafiyar komawa koriya ta arewa ne a cikin jirgin ƙasa mai sulke daga yankin primore da ke gabas mai nisa na rasha bayan wani bikin ban kwana da aka yi masa a tashar jirgin ƙasa. tun lokacin da Kim ya shiga Rasha ranar Talatar da ta gabata a ziyararsa ta farko zuwa ƙetare cikin sama da shekaru hudu. Ya gana da shugaba Vladimir Putin inda ya ziyarci muhimman wuraren soji da fasaha. Kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Rasha sun fitar da faifan bidiyo na Kim sanye da baƙaƙen kaya tare da rakiyar manyan jami'ansa yana tattaunawa da jami'an Rasha ta hanyar tafinta. yayin da yake tafiya a cikin harabar wata jami'ar gwamnatin tarayya mai nisa a tsibirin roski ziyarar ta kin wacce ta bayyana a ganawar koli da ya yi da putin a ranar laraba ta nuna yadda maradun suke tafiya daidai da bambance-bambance daban-daban tare da zafafa adawa da kasashen yammaci. Murtala Faruk Sanyin na ke ne karantar mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dattawa Najeriya ta karaita rahoton da ke cewa wasu sanatoci na shirin tsige shugaban Majalisar Dattawa Gadsul Afabio bisa wasu abubuwa da ake wato aka ce yayi musamman a lokacin da ya raba mukaman kwamitoci da kuma yadda yake da a lokacin gudanar da majalisar. Wakilin murya Amurka Madina Dauda, wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton ta haɗo mana. Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban kwamitin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na majalisar dattawa Yemi Adara Modu na cewa wani labari da yake yaɗuwa a wasu sassa na kafafen yaɗa labarai da ke cewa wasu 'yan majalisar dattawa na kulle-kullen tsige shugaba goswil a daga ƙasar Saudi Arabia ba gaskiya ba ne. Adara Modu ya ce babu ƙanshin gaskiya a labarin kwata-kwata domin kan 'yan majalisar dattawa a haɗe yake. Saboda haka tsige a ba abu ne da zai iya faruwa ba. Adara Modu ya ce majalisar dattawa ta goma ta gudanar da ayyukanta na yin doka kamar yadda tsarin mulki ya tanadar mata kuma ta yi su da kyau domin amfanin 'yan Najeriya. To sai dai masanin harkokin siyasa da zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu yana ganin tsige shugaban majalisar dattawa abu ne mai yiwuwa. Gaskiya al'amari shi ne za su iya su cire shi in aka samu wato rinjaye a kan abin da ake bukata na adadacin mutanen da ake bukata su tsige shi karki manta cewa siyasar najeriya ba siyasa ba ce wanda 'yan siyasa ke biwa talaka hakinsa su 'yan siyasa akasar da yawansu hakin kansu suke bi da kuma yadda za su yi su samu kudi su mai da kudin da suka kashe lokacin zaɓe. shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullum aminu jumare ya ce shawara ce ce yake da ita ga 'yan majalisar dattawan. An dai ana so a cimma nasara a kan yunkuri na tsige shugaba ko shugabancin majalisa to lallai dole ne su kansu 'yan majalisar sai sun kawar da kansu a kan sha'anin tunanin abin duniya dole ne sai an kau da idanu a kan tunanin kwalayi ka shigo majalisa domin ka kara martabar siyasa kasa nan ne domin ka ƙara yunƙuri da ƙoƙari na kare mutunci da 'yancin ɗan najeriya wanda ya zaɓe ka amma muddin ka kawo tunanin samun abin duniya cikin abubuwan da za ka yi to zai wuya a samu wata nasara Shi kuwa malami a jami'ar Abuja kuma kwararre a fannin diflomasiyar ƙasa da ƙasa Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin kamar wannan wani abu ne da ba zai iya yiwuwa cikin sauki ba. Wannan abin da ya fito na burbushin ƙoƙarin kawar da shi Godwin a Parkview daga shugabancin majalisar dattijawa ba abin mamaki ba ne sannan kuma abin mamaki ne. Kama da yadda kowa zai gani za a ce kwana nawa ma aka yi ana harkar bare har a ce ya kai yanayin da za a ce an gaji da shi ko kuma ya yi laifuffukan da za a iya kawar da shi daga kujerarsa amma idan mutum ya lissafa ya ga yadda siyasar najeriya take tafiya sai ya fara tambayar kansa su wane ne masu wannan hanzari na so su cire shi to abin da ake nuna cewa shine su abdulaziz yari ne to shi kuma abdulaziz yari yanzu ya nuna kansa akan wanda baya ƙin'ina akan ƙoƙarin kashe ko nawa ne a kuɗaɗe da kokari na tabbatar da abin da yake bukata a siyasa wato abin da zai ba da mamaki shine ko a lokacin da yawancan kokarin farko ba a sa shi akan wanda ake tunani ba daga yanda tunanin jam'iyya yake da yanda aka sauyi aka ce shugaban kasa yana da muradi to amma kafin a gama wasu su suka rinka bayanai cewa hidimar da yari yayi a wannan bukatar tashi ko da neman shugaban kasa yake iyakacin abin da za a iya gani kenan manazarta na ganin maganar yunkurin tsige a fabio ya dan dade tun watan watan Yuni bayan zaben shugabannin majalisar inda tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari ya sha kaye a hannun Ababiyo. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, har yanzu dai muna Najeriya amma wannan karan a bangaren kudancin ta. Inda wasu kalamai da tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo yi a wajen wani taro ga sarakunan gargajiya ya janyo cece ku ce tsakanin al'umma. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Umar Tambol ya haɗu mana. A cikin fushi ya gaya wa sarakunan gargajiya daga yankin Oke Ogun a jihar Oyo da ba su tashi tsaye ba don girmama shi da gwamnan jihar Oyo Shehi Makinde a lokacin da ya zo kaddamar da wasu ayyuka cewa idan ga gwamna ko shugaban kasa samsam ba a batun wani sarki don haka dole su tashi tsaye su girmama gwamnan su da shi tsohon shugaban kasa bayan sun tashi ya kuma ba su umarnin da su zauna. Ibi tí Gwamna bawa bawa? kò sí ọba náà ó láti dìde fún gọ́vnà tàbí fún pírẹ́sidẹ̀ntì ẹ dìde. Wani taron gaggawa da sun yi domin wannan lamarin kungiyar dattawan yarbawa wato Yoruba Council of Elders YCE a takaice ta fito da wata sanarwar bayan taro inda ta yi Allah wadda da kalaman Obasanjo tare da cewa dole ne obasanjo ya nemi afuwa ga sarakunan gargajiya nan take. Kungiyar a takardar bayan taron da ke dauke da sanya hannun shugaban kungiyar Dr. Victor Taiwo da sakataren yada labarai na kungiyar jam'iyyar Mr. Lare ogunrukwe ta kara da cewa kalaman na Obasanjo reni ne kana walakanta al'adu da sarautun gargajiyar al'ummar Yarbawa ne shi ma basaraken nan mai daraja ta daya a jihar Osun Oluwo na Iwo Oba Abdulrashid Adewale Akambi a wata takardar jawabi da sakataren yada labaransa Mr. Ali Ibrahim ya sanya wa hannu ya yi Allah dare da waɗannan kalamai na tsohon shugaban ƙasar Najeriya Obasanjo ya ƙara da cewa Obasanjo bai isa ya yi wa sarakunan arewacin Najeriya wato emiya emiya irin wannan kalami ba don haka ya nemi afuwa ga sarakunan gargajiyar na yankin Oke Ogun da jihar Oyo baki ɗaya. Ita ma jam'iyyar APC a jihar Oyo ta ce kalaman na tsohon shugaban kasa Obasanjo ba wai tuntuɓin harshe ba ne da gangan ne kuma bai dace ba kana ta yi Allah wadde da kalaman na Obasanjo. A wata takardar jawabi da sakataren watsa labarai na jam'iyyar a jihar Oyo, Mr. Olawale Sadare ya sanya wa hannu. Ta ce kalaman sun yi kacikata da al'adun Yarbawa. ƙungiyar 'yan asalin yankin Oke Ogun da ake kira Ibediyu Frontliners ta buƙaci tsohon shugaba Obasanjo ya tuba ga sarakunan yankin ba tare da bata lokaci ba. ƙungiyar ta ce idan har Obasanjo bai nemi afuwar sarakunan gargajiyar yankin ba, to kada ya sake takawa a yankin na Oke Ogun. Ko da yake na yi ƙoƙarin in ji ta bakin ɓangaren Obasanjo, amma abin ya ci tura sai dai wata kungiya mai suna maja maja mai goyon bayan tsohon shugaban kasar ta ce abin da obasanjo ya yi ya yi ne da kyakkyawar niyya hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya To a gaida Hassan Umar Tambol wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. To a nan Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da kusan minti ashirin na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. To tabbas wannan kuɗi na Elon Musk wato kuɗin da ya ware yana bawa masu Twitter wanda suke samun yawan wanda suke kallon abin da suka saka ko suka faɗa gaskiya tun da aka fito da shi na san cewa to an ƙara jefa samu cikin wata masifar musamman wanda da suke amfani da kafofin nan domin a san su ko su nemi suna to da sun yi kyauta ma ballantana yanzu an ce da kuɗi kin ga aya sai inda hali yayi kuma gashi nan tun kan aje ko ina mun fara ganin ana abubuwa wanda ba su dace ba duk domin a samu ya trending abun domin kuɗin da za su samu ya yawa to don haka matasan mu gaskiya sai sun yi taka tsantsan wato mun shiga wani yanayi ne na kowa na sanya kuɗi ta kowace hanya kuma wannan ba karamin tashi hankali ba ne duba da irin halayen da mutane suke fadawa wannan annoba ce da ta same mu gaskiya na farko iyaye sai sun dage a gida su ga me yaran suke a waya na biyu sai an ci gaba da wayarwa da matasa kai na tsaya su gina rayuwarsu su karatu addini da na boko su san cewa rayuwar nan ta canza dole sai ka tsaya da kafarka sannan kuma sai malamai sun ci gaba da tsawatarwa musamman malamanmu na addini ana tunatar da mutane cewa fa bayan duniya akwai lahira waɗannan abubuwa gaskiya suna da muhimmanci wala Allah in aka wannan hanyar za a iya samu biyan bukata mu da muke kan twitter muke ganin abubuwan da ake Elon Musk gaskiya ya hukata mutane da wannan kuɗi da ya shigo da shi kuma gaskiya abu ne da nan gaba ina gama tabarbarewar su ta fa kaiwa idan ba tashi tsaye ba yanzu kuma bari mu leƙa babin tattaunawa akan ka'idojin da ya kamata mutum ya bi kafin ya fara samun kuɗaɗen shiga daga tallace-tallace a twitter daga bakin matashi mai amfani da dandalin suna sunana abubakar sadiq muhammad wanda aka fi sani da sarki sultan a manhaja ta twitter kamar yadda ceo na twitter ya fitar da sanarwa kan me da me mutum yake bukata kafin a twitter ya zamanto ana biyan sa a revenue kenan na farko zaka samu mabiya akalla kasu yi kasa da ɗari biyar sana abu na biyu shine zai kasance kana active a twitter wato kana da impression engagement na mutane miliyan biyar wanda da miliyan goma sha biyar ne da ya ga mutane ba su iya hadawa sai ya sassauta ta kuma impression miliyan biyar ɗin nan zai kasance sai ka hada shi ne wikin wata uku saboda ya nuna cewa kana active ba wai dole sai a cikin wata ukun ba a kwana biyar ko kwana goma tweet kwaya ɗaya za ka iya ya samu wannan impression miliyan biyar in ya tafi viral so ko da tweet ɗin nan ne kwaya ɗaya kai ya tafi viral ka samu more than wannan 5 million ɗin zai verify naka ka sana abu na uku shine akwai twitter subscription da ake yi yanzu wanda subscription na wata wata shine dubu uku da ɗari shida wanda in ka je biya za ka biya almost 4,000 something saboda card charges na biyu kuma subscription din na shekara shine dubu arba'in da uku da yan kai har da charges shine wannan blue tick din da mutane ke yi so idan ka ci nan a idoji da na lissafa a zamanto an tantance ka kan cewa za ka yi earning ad revenue to sultan ina maganar yadda masu amfani da twitter ke neman impressions yanda mutanen mu suke neman impression din ko ta hala? halin kaka ya ke halal ya ke haram kenan sukan bi hanya ta kowane iri yadda za su ga mutane sun ta magana ko ta yaya ne yadda za su samu attention na mutane